الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركم رساك سادونا اللوكسي من البركة أيو أسبت شرين دبيار قوة الرجب شكرة دبو ديال الأريه حدود ثلاثين دبيار bayan hijira manzon Allah sallallahu Alaihi wasallam daga makka zuwa madina wanda ya daidai da 24 ga watan biyar shekara ta 2014 miladiya muna cikin littafin muna ahkamul jana'iz na babban malami muhammad nasiruddin albani rahimahullahu ta'ala muna muyi bayani akan wato matsala ta farko da mai littafi ya kulla a wannan littafi abinda yake zama wajibi ga mara lafiya ya ambata abubuwa masu yawa yanzu sai kuma rashin lafiyan ya kai matuka har ya kai ƙarshen rayuwarsa kenan shine talqinul muhtabir wato laƙana ma wanda ya zo rasuwan aka ga cewa rai zai fita to su waɗanda suke wurin akwai abubuwa su ma da za su yi wanda yake zama wajibi a kansu sai sama babi matsalan talqinu al-muhtadir wato wanda ya zo cikawa laƙana masa kalman shahada fa'iza hadarahu al-mautu mara lafiya idan mutuwa ta zo masa fa'ala man indahu umurun akwai waɗanda suke jiyansa waɗanda suke tare da shi akwai wasu al'amura da ya kamata su tashi su yi suma ba su tsaya haka kawai ba alif na farko kenan ayu laqtinuhu ash-shahada su yi ƙoƙari su laƙana masa kalman shahada me dalili akan haka liqaulihi sallallahu alaihi wa sallam laqinu mautakum la ilaha illallah annabi sallallahu alaihi wasallam shi ku laqana ma matattun ku la ilaha illallah talqini shine ka gaya ma mutum faɗi kaza ko yi kaza shine talqini kana laqana masa kenan sai anna annabi sallallahu alaihi wasallam saki faɗi man kana akhira kalamuhu la ilaha illallah inda al-maut dakhala al-jannata yawman min ad-dahr wa in asabahu qabla dhalika ma asaba wato annabi sallallahu alaihi wasallam ke faɗi duk wanda kalmansa ta garce a lokacin mutuwa ya zama la ilaha illallah to annabi sallallahu alaihi wasallam shi da khalal janna zai shiga aljanna yawman min daddari a wani lokaci mai ma'ana ko da abin da ya same shi ya same shi na azaba in dai akwai la ilaha illallah yana faɗa kuma ya yi imani da wannan abin da yake faɗi har zuciyarsa ya yi aiki da shi to zai shiga aljanna abin da ake nufi shine kalman shahada in dai akwai ta mutum ya faɗa kuma har zuciya haka yake to mutum ba zai dawoma a wuta ba za a fidda shi a duk lokacin duk daɗe wanda ya a wuta to zai fita ƙarshen dai zai samu fita daga wuta zuwa aljanna saboda wannan kalman ta la ilaha illallah na annabi sallallahu alaihi wasallam ce baya dawwama a wuta wanda ya faɗi la ilaha illallah yana imani da shi to shi ne abin da yake nufi kenan mutum ya faɗi kalmar la ilaha illallah a lokacin mutuwansa kuma akwai wasu zunubai da yi da ya kamata a hora shi to dai ƙarshen horon zai zama zai fito tun da akwai wannan la ilaha illallah wa kana ya ƙulu man mata wa huwa ya alamu annahu la ilaha illallah da halal janna wanda ya mutu yi alhali yana sanin babu abin bautawa da gaskiya sai Allah to da halal janna ba wai faɗan kawai ba ya faɗa kuma ya sun abin da kalman shahada ta ƙunsa yana da waɗannan sharuɗa na kalman shahada duka ya a suna zuciyarsa sai dai akwai sha'awa da kuma shubuhat da suka sashi har ya karkace ya yi wasu ayyuka to zai shiga aljanna saboda wannan la'ilaha ilaha illallah din wa fi hadithin akhar man mata la yushriku billahi shay'an dakhala janna, wanda ya mutu baya hada Allah da wani bai shirka ba to zai shiga aljanna kenan in ba shirka ba sabo ne to duk wani sabo in akwai la ilaha illallah to nan la ilaha illallah za ta fidda mai wannan sabon daga wuta zuwa aljanna ko wannan la ilaha illallah zai kare shi daga wuta amma akwai shirka to shirka kuma ba ta zama da la ilaha illallah ita da za za ta kori wannan la ilaha illallah in kuma la ilaha illallah ta zo na gaskiya da sharuɗansa to za ta kori kuma shirka ba sa zama tare ha muslimun fi sahihi wannan hadisan imam muslim ya rawaito su a sahihinsa wa ziyadatu fil hadith al awwal inda ibn hibban tsari na hadisin farko man kana akhiru kalamuhu dinna inda ibn hibban a mawarid wal bazzar wannan shine abu na farko kenan aladdana masa kalman shahada wanda ya zo mutuwa ba da jim na biyu da na uku kenan ayyada lahu in har ya riga ya cika kenan ya cika ya mutu to a yi masa addu'a wala ya ƙulu fi hudurihi illa khairan kuma kada a faɗi wani abu a lokacin da ya cika a waɗanda suke tare da shi sai alkhairi kada su faɗi wasu mummunan kalmomi tare da shi sai su kira ma kansu wani abun da ba daidai ba su faɗi alkhairi tare da shi me dalili akan haka hadisi ummu salama رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أم سلمة ta ruwaito ta ce annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi idza hadartumul mayyita idan kuka zo ga mara lafiya ko kuma wanda ya riga ya cika ya risu to faqulu khairan ku fadi alkhairi tare da shi fa innal malaikata lalle mala'iku yu'minuna ala ma taquluna suna amin akan da kuke fadi duk mutai mummunan kalma a kansa mala'iku za ce amin idan ya faɗi alkhairi mala'iku za ce amin ba na mugu kai Allah ya tsara sai ce amin kai mutumin kirki kaza kaza to kaga abin da aka yi bashi ya yasa annabi sallallahu alaihi wasallama ce mutane su ne kaman shaidun Allah a bayan kasa yadda suke faɗin alkhairi na mutum to haka ci kuma mutum Allah zai karbe shi a wurinsa to shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam kada a faɗi al-sharri tare da shi kada a faɗi komai ko da an yana wasu abubuwa to yanzu kuma a dinga zaton wannan jiyan da yayi shine kafaran abun da yayi din nan dan aljanna ka duba sifansa ka duba yadda yake bai kaman ma ba mutuwa ta zo a irin wayannan abubuwa kada a dinga faɗin abin da zai firgita iyalansa ko shi kansa ko kuma wanda suke makusantansa a faɗi alkhairi tare da shi saboda wannan hadisi imam muslim da bai haƙi su kuraito hadisi sai mas'ala ta gaba mai littafi zai ke shi wani walaisa talqinu zikirar su bi hadaratil mayyiti wa tasmi'aha iyahu bal huwa amruhu bi an khilafan lima yadhunnu al ba'd ce talqin da ake ma mutum wanda zo rashin wanda zo mutuwa ba wai za a dinga faɗi la ilaha illallah kusa da shi ya ji don ya faɗa ba a'a za a umarce shi ne ya fada a ce masa ƙul faɗi la ilaha illallah faɗi la ilaha illallah abin da yasa ya kawo haka akwai wasu malamai da suke gani ba a ce masa faɗi la ilaha illallah ba a ce ƙul la ilaha illallah su a ganin su in ka ce ƙul zai iya cewa la ba zai faɗa ba ce ba zan faɗa ba misali ce faɗi la ilaha illallah ce ba zan faɗa ba ji kawai ka dinga wai maimaita kalman yana ji don ya karɓa ya faɗa sai albani ke cewa a hadisi ya inganta daga annabi sallallahu alaihi wasallama da kalman qul la ilaha illallah ba so daya ba ba so biyu ba so uku ba tunda ya tabbata daga annabi qul to ba wani abin da zaka tsorata kuma ka faɗi abin da annabi faɗa kuma wanda annabi faɗa ma qul din sun faɗi la ilaha illallah din ba ce la ba to mai abin tsoro kuma to shi yasa sai ce walaysa talqinu zikira shahadati ba wai kawai idan latsana masa din za a zo a yi ta ambata kalman shahada kawai ba bi hadaratil mayyiti a kusa da mamacin wa tasmi'aha iya ko kuma a yi ta jiyar shi da kalman la ilaha illallah bal a'a huwa amruhu umurtansa bi an yaqulaha ya fadi kalman ce faɗi la ilaha illallah wani faɗi la ilaha illallah wani za a dinga gaya masa haka ce la ilaha illallah ya wani. za a dinga gaya masa haka har ya zo ya faɗa la ilaha illallah sun ce khilafan lima ya zunnun ba sabani abinda wasu suke zato والدليل ما akan cewa haɗin فدل شيء أمرتان za a yi ya faɗi إلا الله في ke hadisu رضي الله عنه Kaga. wannan shine mazhaba ta ahli sunna wal jamaa duk abin da aka kawo maka ko da kawo maka dalili daga alqur'ani ko dalili daga sunna in suka tabbata to ba wata kwana wannan shine kuma zaman lafiya ko shine kuma tafiya akan nassi na Alkur'ani ko sunna A wasu bayan hadisi sai ta kewaye kewaye ta ga an sa mutane cikin abin na rufe to me za a rike a gama kewaye kewaye a dawo kuma dai to wannan shine dalilinsa hadisi anas kowane matsala akwai dalili أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد رجلا من الأنصار النبي صلى الله عليه وسلم يجي قيد ونمر لا في عدد مدينة فقال يا نبي كي يا خال يا كاو قل لا إله إلا الله لا إله إلا الله فقال أخال أم عم تشي خال ني بابا كاوني كوكما بابا بابا بل فقال بل خال سنجي آه كاوني كاوناني كي بابا فانا بني قال فقال فخير لي أن أقول لا إله إلا الله فخير لي أن أقول لا إله إلا الله شيء يفي الهير قرين يا رسول الله فدي لا إله إلا الله فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم sai ce eh sai faɗi kalma daga nan sai cika kenan ya samu ya cika da kalman shahada kenan ya mutu a matsayin da mumini dan aljanna bai aikata komi ba kuma ya zama dan aljanna haka lokacin da sa ya zo rasuwa shi ma abu talib annabi sallallahu alaihi kul la ilaha illallah kalimatan uhajju bika inda Allah yawm alqiyama ka faɗi la ilaha illallah kalma ɗaya zan kafa wanda zan tsaya maka gaban Allah ka shiga aljanna ya kai baffana shi sai ya abun nan so Abu Jahal da sauran suna kusa sai yanzu za ka bar addinin kakanni da iyaye ka bi addinin yara sai kalle su sai su umurtansa su ce za ka bar addini shi kuma yana ganin abun kunya da garshi dai sai a hadisi sai ce shi zai mutu yana kan addinin kakanni da iyaye haka ya shika sallah saukar da aya innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man sha ba za ka shiratar da wanda kake so ba Allah ke shiratar da wanda yake so kenan annabi ya umurce ce kul sannan akwai hadisi na gaba da zai zo kenan fadin cewa kul za ki fadi fadi la ilaha illallah fadi la ilaha illallah akhrajahu imam ahmad wannan hadisi imam ahmad ya roito hadisi bi isnadin sahihin ala shart muslim akan shart imam muslim وقال حسين الجعفي دخلت على الأعمش أنا وزائدة في اليوم الذي مات فيه إنجي حسين الجعفي كياش أعمش amma babban malami ne cikin malaman hadisi shi amash din ce ya shiga wurinsa ana wa za'idatu fil yawmin ladhi mata fihi ni da za'ida a ranar da ya mutu wal baitu mumtali'un min rijali ga gidan a shike yake da mazaje don shi Amash babban malami ne za zagan kana hadisi haddathana Amash haddathana Amash ana kiransa abdullahi bin Abdurrahman bin Hurmuz to ce mutane sun cika ɗalibansa da sauran mutane makusanta iz dakhala shaykhun sai ga wani mutum malami ya shigo fa qala subhanallah tarawna hadha rajula tarawna ar-rajula wa ma huwa fihi wa laysa minkum ahad kuna gani halin da mutum yake ciki ba mutum da zai lakkana masa kalban shahada talqini kamar da na faɗa shine ka gaya mutum faɗi kaza ya faɗa a bayan ka. kaga ya nuna kenan ana faɗin qul la ilaha illallah ba wai faɗin la ilaha illallah din kawai ake yi ya ji don ya fada. yanzu kuna nan tare ga mutum yadda halin da yake ciki ba wanda zai laddana masa kalmar shahada shine abin da shi hasan din yake nufi faƙala al'amashu hakaza shi ne amash ɗin da ya aka shi wancan ɗin sai faɗi la'ila ƙun la'ilaha illallah amash sai faɗi laila illallah fa shara bi sababati wa harraka shafatai sai motsa leɓɓan sai faɗi laila illallah daga nan sai ya shika da shi Hussein al ya zo ya gaya masa haka sai ya faɗi kalman shahada rawa abdulrahman bin Ahmad abdullahi bin Ahmad fi kitabi abihi al'ilal wa marifatun rijal bi sanadin sahil. Abdullah dan Ahmad bin hambal Hanbal ito littafin hadisi a littafin babansa akwai gare garin da yayi wa amma qira'atu suratu yasin matsala ta gaba ta sha hudu ke amma karatun suratu yasin dahu a wajen mamacin lokacin da zai mutu ko bayan mutuwansa wa tawjihuhu na hawal qibla da fuskantar da shi qibla falam yasiha fihi hadisi shi ba wani hadisi da ya inganta kan haka don ana yin haka ta ce aka fuskantar da shi qibla ko kana a karanta suratu yasin a wurin mutuwa a wurinsa bal kariha sa'idu bin al المسيب توجيهها توجيهه wato sa'id bin al-musayyib ce makaruni ne ma fuskantar da mamace zuwa ga qibla wa qala alaysa al-mayyitu imra'an musliman cin mamaci ba mutum musulmi ne kullu yana kallon qibla yana sallah me kuma na fuskantar da shi Ƙibla wa an zur'a bin abdurrahman annahu shahida sa'id bin al-musayyib fi maradihi wa indahu abu salama bin abdurrahman faghshiya alayhi faghshiya ala سعيد فأمر أبو سلمة أن يحول فراشه إلى الكعبة فأفاق فقال حولتم فراشي فقالوا نعم فنظر إلى أبي سلمة فقال أراه بعلمك فقال أنا أمرتهم فأمر سعيد أن يعاد فراشه ونن أبو زرعة يا رويت ونن حديثي أبو زرعة دان عبد الرحمن yace ya zo lokacin da sa'id bin al-musayyib na cikin rashin lafiya shi sa'id bin al-musayyib wato tabi'i ne babba wanda yana da cikin manya-manyan tabi'ai da suka ga sahabbai asharatul mubashshari na biljanna dukkansu kuma mafi yawa suna da ruwaya tare da su yana daga cikin manyan tabi'ai shi babansa musayyib din bin hazan babban sahabi ne to shi wannan kuma sa'id bin al-musayyib babban tabi'i ne surki ne na abu hurairah radiyallahu anhu ذاك قد يوانا رواية عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه كما دال دالبين أبو هريرة الله الوقت ديك رشي الله فيها تارد شيء أقوي أبو سلم بن عبد الرحمن فغشي على سعيد فغشي على سعيد سي سعيد يسوم يسوم وأنا لوكشن ما قاجم متوى da abu salama ya ga haka فامر ابو سلمة ان يحول فراشه الى الى الكعبة سي أبو سلمة اجويا غدون سي كلي كعبة دون سي كلي كعبة نشي سعيد بن المسيب دي فافاقا شكنا سي فرفرو يسام هنكالينسا سي يغا انجويا غدون سبا اندي كي كالو دابا sai ke tambaya faƙala hawaltun firashi kun canza gadona ne kun juya gadona zuwa ƙibla faƙalu na'am suka ce eh فنظر إلى أبي سلمة سيكل لأبو سلمة دي فقال قراه بإلمك ونن بإلمك ذاك ونن يا أبو سلمة فقال أنا أمرتهم في جنين أمر شيء لي فأمر سعيد أن يعاد في رأسي رأسه كما يدقون يديك أني متم مسلمين بانا بقاتا سيئا فسكت تدني إبلا ألوك تندى متوى تزوم كينا فكينا يانونا babu a cikin addini ba hadisi da ya inganta da ya nuna a fuskantar da mutum ƙibila a lokacin da ya zo mutuwa ko kuma bayan ya mutu sai dai a lokacin da za a binne wajen kabari nan hadisai sun inganta kuma aikin annabi ya nuna haka amma kafin wannan bayan mutuwa ba yin haka ba wani hadisi kuma ba wani aikin annabi da ya nuna haka din tunda aikin annabi bai nuna ba yin haka din ba addini ba amma mutu ya mutu dama yana kallon kibla kaga kenan in baya kallon kibla ba za shi a juya fuskar sai kalli kibla ba wannan hadisi ibn abi shayba ya rawaito shi a cikin littafin sa al-musannaf bi sanadin sahihin an zur'a na gaba ولا بأس في أن يحضر المسلم وفاة الكافر al-islam عليه babu laifi musulmi ya halarci cikawa na kafiri wanda ba musulmi ba me dalilin haka liya al islam alaihi illan kenan domin ya bijiro masa da musulunci ya musulunta ya samu ladan shi shine dalili mutu ya ga kafiri yana magagin mutuwa ya yi yazo ya zo ya laƙana masa kalman shahada don ya karbi kalman shahada a hannunka ya zama ka samu lada musuluntar da wannan mutum don la'ayi hadiyaka Allahu rajulan wahidan khairun laka min humurin ni'am kamar abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa raja'a an yuslima saboda kaunan fatayya musulunta شما دليل حديث أنس رضي الله عنه قال كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده أكون يارو بيهودي ينام النبي صلى الله عليه وسلم هدما kaga nan kuma ya nuna wanda ba musulmi ba ya halatta yi ma musulmi hidima ba nasare ko ba مسلمي ko ba majuse ko kuma shi musulmin ya yi masa wani aiki da aikinsa sana'ansa ne shi ma ya biya ya halatta mu'amala tsakanin musulmi da wanda ba musulmi ba to annabi sallallahu alaihi wasallam fa atahu nabiyya nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ya'uduhu sai annabi zo gaida wannan ba yahudan ba yahudin mara lafiya yana kunce fa qada inda rasi annabi sai ya zauna akan kusa da kansa fa qala lahu sai ke gaya masa asalin ka musulunta ya kai wannan ba yahude fa nazara ila abihi wa huwa indahu babansa yana zaune sai kalli babansa fa qala lahu sai baba yake gaya masa ati abul qasim sallallahu alaihi wasallam kai ma abul qasim biyayya mana ka bi abin da yake gaya maka fa aslama sai ya musulunta فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار نابود ما الله ملوكين سركي ليطير سدشي دقوتا النبي في تينا مرهشينا فدونا كالمومي كاكي كينا يا مسلونتا يا زيرة دقا وتا كينا يا زمدان الجنة tun daga wannan kalman da ya fara shine man kana akhiru kalami la ilaha illallah kenan dakhala janna ki kaga shi ma ya rayu a yahude lokacin da zai mutu kawai sai faɗi kalman shahada ina wa ina hadukum ko la ya Amalu bi amali ahli ahli nari hatta ma ya yakunu bainahu wa bainaha illa zira'un Fa fayasbiqu alayhi alkitab fay'malu bi amali ahli aljanna fayadkhulaha kaga gabda mutuwarsa kawai sai faɗi kalman shahada sai zama dan aljanna duk rayuwarsa ya rayu a yahudancinsa wancan da da wuce shi ma haka ne to kaga nan take annabi sallallahu alaihi wasallam sai ke murna da Allah ya tsayartar da wannan bawan Allah daga wuta falamma mata lokacin da ya mutu qala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake fadi sallu ala sahibikum ku zo ku yi ma dan uwan ku sallah ku zo ku yi ma abokin ku sallah sai suka masa sallah ya mutu a musulmi kenan imamul buhari da hakim da baihaqi da ahmad suka roito hadisi wannan tsari wa ziyadatu lahu na imamu al-ahmad din kenan shine wannan sallu ala sahibikum din falamma ma ta qala sallu ala sahibikum shine qari to wa ziyadatu lahu damiri tunda ahmad shine a karbu mazkurin ad-damir yaudu ilayhi kenan shi ahmad din turmin ce imamu buhari da hakim da baihaqi wa ahmad sai ce wa ziyadatu lahu nawa na imam ahmad su shine kusa wanda muka ambata ba na buhari ba ba na hakim ba ba na baihaki ba wannan shine mas'ala ta biyu a wannan littafin kenan umurtan wanda ya zo cikawa da faɗin kalman shahada ga waɗanda suke wurin kenan wannan wajibin masu jiya kenan sai na uku ma'anar hadiri na ba'adar mauti yanzu an lakana masa kalman shahada ya karɓe ta kuma ya cika ya mutu kenan ya mutu ya mutu ya mutu shi kenan me kuma yake wajibi ga waɗanda suke wurin kuma bayan mutuwa yanzu nan kafin mutuwa yanzu kuma bayan mutuwa an tabbatar da ya mutu an zare rai fa'iza qada wa aslama ruha fa alaihim iddatu ashiya'in idan musulmi ya mutu wato ruhi ya tafi inda ya kamata ya tafi fa alaihim iddatu ashiya'in to su kuma musulmai da ke wurin akwai wasu al'amura da ya kamata su ma su yi wanda ke kansu na daya alif da ba na daya da na biyu kenan ayyahu mai zuwa ainihi shi ne wannan na daya su rufe idanunsa kada su bar idanun a buɗe don kama yadda annabi sallallahu alaihi fari idan aka karɓi rai tabi a idanu sai su birai sai ga mutu ya mutu idanu a buɗe to sai a rufe masa idanu don ba za su alsa ruwa a dinga dawo da idanun ƙasa har su zo su rufu kada a bar idanu a buɗe mutum yana wato kallon sa baki wato yana da firgitarwa wajen kallo a rufe idanunsa shine na farko na biyun don alif da ba ne wai da ulahu sai su masa addu'a take da ya mutu sai ya fara masa addu'a bayan rufe idanun sai addu'a shine alif din da ba alif din shine rufe idanun ba din shine addu'a shi ma meye dalilin akan haka hadisi ummi salamata radiyallahu anha qalat dakhala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala abi salama annabi ya shiga akan abi salama daga shaqqa basaruhu idanunsa sun bude suna kallon sama فأغمضه سينبي رفع إدانه ثم قال إن الروح إذا قبض تبعه البصر واتو idanu sai su bi wannan ran. fadajja nasu min ahali mutane sai suka tsorata daga mutanen abu salama din mutanensa da annabi ya faɗi haka ya rufe idanu sai suka tsorata suka fara ihu suka fara wato faɗin kalmomin da bai kamata su faɗa ba faƙala sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗi sai annabi sallallahu alaihi wasallam yake gaya masu la tad'u ala anfusikum illa bi khairin kada ku yi makawunan ku addu'a sai akan alkhairi sai addu'a ta alkhairi mana kada ku yi mummunan addu'a akan kawunanku ko akan mamacinku fa innal mala'ikata domin mala'iku yu'minuna ala ma taquluna suna amin akan abin da kuke fadi akan mamaci thumma qala nan take sai annabi sallallahu alaihi wasallam rufe idanunsa ya umurci mutanen da hakuri da kuma fadin alkhairi tare da shi sai ke fadi Allahumma ghfir li abi salama warfa darajatahu fil mahdiyyin وخلفه fi aqbihi في واغفر لنا وله يا رب العالمين وافتله في قبره وننظر له فيه تاكي النبي فار مسا الدعاء يا الله كغافر تام أبي سلمة كدق درجا في المدينة كم متانع سكي شريئيو wa khalufu fi aqabihi fil ghabirina ka zama khalifansa a cikin mutanensa wanda suka wanzu iyalansa wato ka zama khalifansa ya Allah cikin mutanen da suka wanzu wanda suke nan yayansa da iyalansa da sauran ƴan uwansa wa ghafir lana ka gafarta mana walahu da shi abi salama din ya rabbal alamin ya ubangiji talikai lahu fi qabrihi ka fara da gabarinsa ka bude gabarinsa ka yalwata masa gabarinsa kada ka kuntata masa a gabarinsa ta tun kafin a saji a gabari aka fara masa addu'a na kare shi daga kunci da azaba na gabari wana wir lahu fi ka nawwara masa ka haskaka masa gabari to kaga wannan shine dalilin malam nasiruddin albani akan cewa a rinsa idanu a yi masa kuma addu'a wannan hadisi wanda imam muslim da ahmad da baihaqi da wasu suka waito hadisi wannan shi ne na ɗaya da na biyu kenan rinsa idanu rufe idanun mamacin don idanu za su buɗe ko dabba ta mutu za ga idanun a buɗe suke to haka mutane su ma sun mutu za ga idanun a buɗe to kuma idanun kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam yake suna bin ran inda ya tafi to sai ga mutum ka kalle shi kal wato yana da manbar wanda yake mara kyawun gani ganin sa ba kyau sai ga idanu a buɗe baki a bude haƙora sun fi firfito to sai kokari a rufe idanu a rufe bakin ma wannan shine babbabin da ake yi na uku ay yughattuhu bi thawbin yasturu jami'a badanihi sai su rufe shi da tufa wanda zai rufe dukkan jikinsa kada a bar wani wuri a jiki a bayyane a bayyane duka samu tufa a rufe jikin mamaci gaba daya dalili shi ma hadisi aishata radiyallahu anha anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai na tuwfiya sujja bi burdin hibratin annabi lokacin da ya rasu an samu wani alkebba mara zane aka rufe shi da shi kenan ana rufe mamaci da zane ko mayafi ko borgo duk wani abu da aka san zai rufe jikinsa gaba daya kada a bar wani wuri a jikinsa a waje shi ne abu na biyu da ya kamata na uku da ya kamata a yi bayan rasuwa akhrajahu shaykhani imam buhari da muslim fi sahihaihima al-tafan su suka rawaito shi da baihaqi da wasunsu a wannan dal na hudu wajen rufe shi mamacin sai mai littafi kawo mana na don ba kowane mamaci kuma ake rufe shi gaba daya ba saboda akwai mamacin da ba rufe shi shi ma to shi ne sai kawo mana don kada mutum duk wanda ya mutu kuma a dauko zane a rufe shi gaba daya akwai wanda aka yi istisna din su ce wa hadha fi ghairi man mata muhriman wannan na rufe jikinsa gaba daya da tufa sabani wanda ya mutu yana muhrim yana ihrami da aikin hajji a aikin hajji ya yi ihrami da aikin hajji yana muhrim wannan mahaduratul ihram dukkan suna kansa sai ya rasu a wannan halin to nan ba za a rufe shi gaba ɗaya jikinsa ba ba za a rufe fuskansa ba da kansa ba saboda haramun ne mai ihram ya sa hula haramun ne ya rufe kansa fuskansa to haka ba za a rufe fuskansa ba shi ma fa innahu la yughatta ra'suhu wa wajhuhu shi ba a rufe kansa ba za a rufe fuskansa ba za a bace a yanayin yadda yake a cikin sa ba za a sa mai turare ba shi ma me dalili shi ma hadisi abdullahi bin abbas radiyallahu anhu qala bainama rajulun waqifun bi arafa kaga kowane abu sai ya kawo maka dalili daga annabi sallallahu wani mutum yana tsaye a arafa iz waqa an rahilatihi sai ya fado daga raƙuminsa dabbansa fa waqasathu sai dabban ta taka shi aw qala fa aqasathu fa aqasathu sai ta taka shi taka a wuya shine wannan kalma ko ko aka asathu duka kalma iri ɗaya ne ya faru a kan ragumi ragumi sai taka wuya sai karya wuya shikenan sai ya mutu fa qala sallallahu alaihi wasallama ighsilu ku wanke shi bi ma'in da ruwa wa sidrin da magariya magariya a matsayin sabulu yake tsaftace shi ake don a lokacin su ba sabulu to abin tsaftacewa yana kumfa da sauransu kada jiki mutum ko akwai wani abin da najasa da sauransu shine magariya yake fidda shi shi yasa malamai shi ya halatta sa sabulu da ko omo duk wani abu da zai tsaftace mamaci gane in ka je kasashen laraba za ka ga mutu ya mutu daga zuwa ma da lokacin za a wanke shi da soso da sabulu ko aerial ko wani abu za a zo da shi saboda da shi ake wanke shi ne ke tsaftace jikin mamaci daga wari da sauran kazamta da sauransu to shi ne matsayin magariya a wancan lokacin sai annabi sallallahu alaihi wasallam wa kaffinuhu fi thawbaini ku rufe shi a wayannan tufafin da ya sa guda biyu wa fi riwayatin fi thawbaihi cikin tufafinsa guda biyu kyoto da kuma izar ko rida da kuma izar rida shine wanda ake yafawa a nan izar kuma wanda ake ɗaurawa to sai annabi sallallahu alaihi wasallam tufafi guda biyu ku rufe shi a kansa wala tuhannituhu kada ku sa masa turare wa fi riwayatin wala buhu kada ku shafa masa turare wala tukhammiru rasahu kada ku rufe kansa wala wajhahu ko kuma fuskansa fa innahu yub'ath yawm al-qiyamati mulabbiyan ranar kiyama za a tada shi da wa'annan tufafin yana labbaika Allahumma labbaika labbaika la sharika laka labbaika innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la sharika lak tunda akan wa'annan kalmomin ya mutu to haka za a tada shi a ranar kiyama shi yasa malamai suka ce akan abin da mutum ya mutu da shi za a tada shi abin da ya mutu akai shi za a ta da shi da shi a ranar kiyama wannan hadisi imam buhari da imam muslim suka rawaito hadisi a sayyansu da kuma abu nu'aym a cikin mustakhraj da baihaqi wa laysat az-ziyadatu inda al-buhari qarin nan da ake yi ba ta cikin buhari eh, suna sauran littattafan ne kawai na shida ayyu ajiru bi tajhizihi a gaggauta shirya wannan mutumin a tajhiz shine shirya shi mai ma'ana ɗauko shi in a asibiti ne wanke shi salik kafani haka kabarin duka wannan shine tajhiz din shirya shi a kai shi makunshinsa a gaggauta wannan kada a jinkiri wa Iza idza bana mautu da fitar da shi daga gidan in har ya tabbata ya mutu din idza bana mautuhu in mutuwansa ya tabbata shi ma dalili حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا أسرئوا بالجنازة هنا وانا حديث النبي صلى الله عليه وسلم كغغوتا دجاب غاوا بمعنى كغغوتا sallan gawa ku kai ta inda za a binne ta kada ku yi jinkiri to duk abin da zai kawo jinkiri to zai saba ma wannan umarni sai ya kokari a kauce ma wancan abin da zai kawo jinkiri din alhadis wa sayati bi tamami fil fasl ce hadisin wannan zai zo cikakken hadisin a baya a gaba kai a mas'ala ta 47 hadisi zai zo da umarni cewa a gaggauta kai gawa makuncinta wa fil babi hadithani akharani asrahu min hadha ce a babin wannan mas'alar da muke magana a kai akwai hadisai guda biyu wanda suka fi wato bayani suka fi bayyana akan wannan mas'ala din amma walakin na huma shi sai dai masu rauni ne ولذلك na anhuma شي shi yasa bamu kawo su ba a farkon babi ce hadisi kaza da kaza amma wannan hadisi ya wadace mu na hadisin Abu Huraira amma zai kawo su don kada kila wani yana karatu ya gansu sai me yasa mai littafi bai kawo hadisan ba sai kawo maka ba ya gaya maka matsayin su sai kawo maka su amma me yayi madogara hadisi wa hadisi Abu Huraira wanda ya tabbata cikin Buhari da Muslim asri'u bil janaza wannan kalma kawai ta isa an gane في حديث فأما حديث الأول فهو عن ابن عمر مرفوعا ولفظه إذا مات أحدكم فلا تحبسوه وأسرئوا به إلى قبره وليقرأ عند رأسه بفاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمتها إنجي حديث عبد الله بن عمر da lafazi idza mata ahadukum idan ɗayanku ya mutu fala tahbisuhu kada ku tsare shi wannan bariwa ne ya zo ya gani bariwa ne ya zo bari a tsaya a yi kaza bari a kai shi gari a'a wasu ri'u bihi ila qabrihi ku gaggauta da shi zuwa kabarinsa wal yuqra inda ra'asi a karanta a kansa bi fatihatil baqara da mabudin baqara farkon baqara alif lam mim dalikal kitab har zuwa basu faɗi adadin ayo farkon mabudin baqara dai wa inda rajilaihi a kansa kenan a gababunsa kuma bi khatimatiha da ƙarshen bagarar ko da ba gaya mana wannan hadisan masu rauni ne mun san masu rauni saboda ba a yi inda sun tabbata da ana yi kullum kullum da an haddace yanzu farkon bagara da ƙarshen ta saboda waɗannan abubuwa ko to kenan hadisan ba su inganta ba shi yasa duk malaman da suka yi rubutu akan abin da ya shafi mutuwa Daga wanka da sauransu ba su kawo hadisan ba su kan sun tabbata hadisai ba su inganta ba to amma tunda yana magana akan matsalar to bari kawo mana hadisan kuma ya gaya mana matsayin su an gane don kada mutum ya gansu a wani littafi ya dauka ya fara aiki da su sai ka gaya mana matsayin su sai kawo su أخرجه الطبراني في المعجم الكبير والخلال في, في القراءة عند القبور من طريق يحيى بن عبد الله بن ضحاك البابلوتي كو حدثنا أيوب بن نهيك الحلبي الزهري مولى آل سعد بن أبي وقاص قال سمعت عطاء بن أبي رباح المكي قال سمعت ابن عمر قال فذكره قلت وهذا وهذا سند ضعيف جدا إن جاء الباني كينا wannan isnadi din yana da rauni kore-kore gab da ya kai da mawdu wato ƙarya ko aka girgira aka jingina ma annabi gabda ya kai da haka walahu illatani yana da illori guda biyu al'ula illa ta farko albabulluti da'ifun kama qala al-hafiz fi taqrib ibn hajar ce wannan da'if ne ba a karban hadisinsa sa illa ta biyu shaykhuhu ayyub bin hay fa innahu ashadd minhu malamin sa shi ma wanda ya rawaito hadisi ga gaurin ya fi tsanani shi kuma kaga tsanani abafu. ala abbaf idan da'if ya roito daga da'if ko kuma hadisi ya zo ta hanya da'if sai sake zo hanya kuma da'ifa ko adhafu mina to ba abin da yake kara ma hadisi illa da'afan sai rauni kawai an gane amma inda wani ne wanda bai kai shi ba to kila zai dan kara daga hadisi amma tun da irin sa ne ko kasa da shi to hadisin ba abin da zai kara masa yake to saboda haka hadisi mai rauni ne saboda haka ضعفه أبو حاتم وغيره وقال الأزدي متروك شي شيخه وأبو نهيك أيوب بن نهيك لنا شي متروك وقال أبو زرع منكر الحديث وساق له الحافظ في اللسان حديثا آخر ظاهرا نكارا من طريق يحيى بن عبد الله قال حدثنا أيوب بن مجاهد عن ابن عمر مرفوعا ثم قال ويحيى ضعيف لكنه لا يحتمل هذا فإذا عرفت هذا فالعجب من الحافظ حيث قال في الفتح ابن هجر كينا إمام الألباني أنا تعقيبي كما كان ابن هجر أشكين فتح الباري شيء في حديث الطبراني هذا إسناده حسن ونقله عنه الشوكاني في نيل الأوطار وقره وأما هيثمي فقال في المجمع راه الطبراني وأن دي imam albani yana magana akabin دي شافي shafi wayannan hadisai guda biyu illa ta farko ya magana akanta ya faɗi cewa saboda shi nuhaik da kuma ɗalibinsa dukkansu abdullahi yahya bin abdullahi dukkansu ba'ifai ne saboda hadisi mai rauni ne illa ta biyu insha Allah a gobe za mu karanta ta wanda albani ya kawo a cikin wannan littafin ko na'am hadisi na biyu hadisin bara talhat bin bara ko نعم أن طلحة بن براء مرض فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده فقال إني لا أرى طلحة إلا قد حدث به الموت فآذنوني به حتى أشهده فأسلي عليه وعجلوه فإنه لا ينبغي لجيفة مسلم أن تهبس بين ظهران أهله شيني حديثي نبي ليكينونا ونشي جيما ما يرونيني حديث دلها دلها بن براء ya yi rashin lafiya sai annabi ya zo gai da shi sai annabi sallallahu alaihi wasallam ce kai ina gani dalhan nan fa lallai mutuwa ta zo masa sai ku mun izini in je in ganshi mana annabi sai ya zo wurinsa ce bari in je in ganshi har in masa sallah sai ce to ku gaggauta shi domin mumini gawan mumini baya halatta a tsare shi tsakanin iyalansa da ya mutu ko yi kokari a kai shi saboda wannan hadisi shi ma irin wanda ya gabata ne hadisi ne mai rauni kamar yadda nasiru albani albani yake fadi ce a cikin hadisin akwai wani mutum ana kiran shi a ibinu sa'id al-ansari daga babansa ce kilahuma majahulun da shi sa'idu din da babansa dukkan su majahulai ne ba a san halin su ba saboda kama malaman hadisi ba san mutum ba za su tarbi hadisin sa ba a wannan shine za mu tsaya a yau insha Allah gobe za mu ci gaba daga dai wannan matsala ta gaggauta kai mamaci a lokacin da ya mutu albani zai kawo bayanai har maganan in yayi wasiya akan akai shi garin su ce ba za a aiwatar da wannan wasiya ba hmm.